الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر كله لله وأن حديث خطبتنا اليوم تتحدث عن غذاء الروح في جسد الإنسان فلا شك أن الجسد جزاؤه وللروح جزاؤه عباد الله لقد علمتم علم يقين أن جزاء الجسد في الإنسان إنما هو المآكل والمشارب والنوم وغيرها مما يتمتع به الجسد فما هو جزاء الروح وهل من العدل أن تعطى الجسد حقا ولم تعطى الروح حقا عباد الله إن الروح شأنه عظيم وأمره كبير ولا يعرف حقيقته إلا رب السماوات والأرض قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال عبد الله بن بريدة رضي الله عنه إن الله لم يطلع على على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا قال الإمام البغوي لأن الله عز وجل استأثر بعلمي أيها الأحباب إن أصل كل من الروح يرجع إلى أن الجسد أصله من الأرض وطعامه من الأرض وإذا مات فجبته إلى التراب يقول تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا تصب الماء صبا ثم شرقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق بلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وقال أزل من قائل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نقرضكم تارة أخرى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم وفيه من آية الذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل أرواح المؤمنين في جنات النعيم وجعل أرواح الكفار في قعر جهنم نعوذ بالله من, من عذاب النار والصلاة والسلام على على الرسول مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون اعلموا أن الروح مبدأها من السماء قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وقال عز من قائل ونفخت فيه من روحي ومن خصائص الروح أيها المسلمون أنه يلتقي بعض الأرواح فأرواح المؤمنون الذين ماتوا تتلقى وتذاكرنا الأمور وأما أرواح الكفار فهي مشروط بالعذاب والعياذ بالله أيها الأحباب إن جداء الأرواح ما هي إلا أعمال الخير والقربات منها أيها الأحبة ذكر الله تعالى في القلب واللسان ومنها أيها المسلمون الصلاة فرضا ونفلا والصيام فرضا ونفلا والحج فرضا ونفلا والصدقة فرضا ونفلا وفعل المعروف والبر والإحسان والصدق والأمانة وحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما استأثر هذه الأمور بالروح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم yan uwa bayan godiya ga Allah salati ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ko magana akan wato abincin jiki da kuma abincin rayuwa ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah ya halitta dan adam ga abubuwa guda biyu gangar jiki da kuma rai wanda ya kowane daga cikin shara abincin shi Allah ya tana dan mu kowane abinci zama shi zama lafiya hakika jama'a sun sani ilimi da tabbas cewa abinda abincin jiki a cikin cikin na adam shi ne abubuwan ci da abubuwan sha da bacci da sauran abubuwan da jiki ke bukata da gaskiya abin da ka ki jin daɗi saboda samun wa'annan abubuwa to menene abincin rayuwa shi ya daga cikin adalci a ba jiki haƙƙin sa a ba rayuwa haƙƙin sa ba ya ku bayan Allah ku sani sha'anin rai cikin jikin ɗan adam al'amari yana da girma sannan al'amarin sa da girma kwaye da gaske babu wanda sa ƙarin sai Allah sai ubangin tambaye da kasa Allah ta'ala yake cewa suna tambaye ka dangane da rayuwa Allah ta'ala ka gaya musu rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na sannan ba a baku daga ilimi bai sai dan ɗan dan kadan aka baku Abdullahi bin Buraida Allah ya ƙara masa yadda cikin sahaba annabi ke cewa Allah bai linka yadda wani mutum ko ni mai kusanci shiga Allah al'amuran rayuwa ba ko wani mala'ika mukusanci shiga Allah bai sa al'amuran rayuwa yadda yake ba ko wani ba annabi wanda Allah ya aiko bai san sha'anin rai hakika ne yadda yake ba in ba Allah ba imam al-bagawi ya faɗa cikin tafsirin sa yace Allah madaukakin sarki ya keɓance kanshi da sanin abinda a sha'anin rai yana cikin jikinka amma Allah ya sanar abin da kake ya ku yan uwa ya manzon Allah to kuma sani asalin koyi daga cikin da jiki yana komawa zuwa ga shi jiki asalin duka da kasa yake jiki duka kasa yake sannan abincinsu da ƙasa yake sannan idan jiki ya mutu kuma kasa za a miji sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce falyan burin insanu ila ma'ad na har mai dibi abinci shi mu zo masa ruwa ruwan nan suka zuba ƙasa muka tsage ƙasa muka san mai da ƙwaya da inabi da ciyawa da zaitun da da biyu da kuma abin nan da kuma wasu gonaki daban-daban Allah ta'ala ya ce dukkanin wannan abinci gare ku marku dabbobin ku zuwa kasar Allah ta'ala ya ce min ha khalaqnakum da ya kafa muka halice ku sannan wa fiha nu'idukum kiki za mu mai da ku wa min ha kuma daga yasin za mu za mu za mu ku wani lokaci daban za a busa ƙwamu sai su zama bayan haka yan wa musulmi idan muka dibi rai shi kuma rai Allah madaukakin sarki ya sa asalin duka daga sama yake asalin rai daga sama yake da Allah ya tashi su buga wadanda daga sama aka aiko mala'ika ya kawo mai rai ne a samu sannan idan mutum ya mutu rai da kuma za a ɗauka a mai sa sama shi yasa yan wa musulmi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa nafakhtu fihi min ruhi ne busa masa daga raina kenan rayuwar daga Allah take ya ka busa masa na da gaske abin da rai yake banta da shi ya ku bayan Allah shi ne su rayukan muminai ko da sun mutu suna haɗuwa da junansu rayuwar wanda ya mutu da wanda adda bai mutu ba suka suka haɗu ga mutum cikin mawalki rayuwar ku su haɗu ku magana za ka magana da mutum bayan ya mutu cikin kwana sai ka gan shi ya ganka ku magana sannan bayan haka yan uwa musulmi rayukan kafirai su kuma suna cin su da su bi azaba ana musu azaba ba su da lokacin haduwa da rayukan yan uwa ya ku yan uwa musulmi masu ya manzo Allah ku sani cewa abinci rayuwa ba komai bane fati ayyuka alheri akwai ambaton Allah cikin zuciya da kuma harshe idan ka ambaci Allah rayuwarka ba ta abincinta sannan akwai yin sallar farilla da nafila wanda daga cikin abincin rai idan kana yin waɗanda ayyuka kamar ka ba rayuwarka abincin sannan akwai azumi na farida kuma na fila shi ma in kai wannan ka ba ka ba rayuwa abincinta sannan akwai hajji farida na fila sannan akwai sadaka ta farida na fila sannan akwai aikata alheri duk in kai sai ka ka ba rayuwa ka abincin akwai lokacin ga kana jin yunwa amma ka jin natsuwa da kwanciyar hankali jiki na bukata abinci amma shi rayuwa rayuwa ta samu abinci kai sannan ya ku bayan Allah ku sani cewa shirar raddan adam yana ba shi abinci ne to an yi mai adalci za ka zama lafiya za ka ci ko ba ka da kuɗi ba ka da matsala za ka ji komi in dai rayuwa ta samu abinci ba ka da matsala sannan daga cikin abincin rayuwa ya ku bayan allah akwai faɗin gaskiya shi yasa aka ce a sirri kuɗumanina a cikin waɗin gaskiya akwai natsuwa da kwanciyar hankali sannan daga cikin abincin rayuwa akwai riƙon amana idan ka zama mutum mai amana sai ko ba ka samun kuɗi da yawa sai ka ji hankalin ya kwanta sai a kwanta kai kwana kai hansari amma sai ka ce wani ga wanda ke samu wasu manyan manyan kuɗaɗe amma ko bai da kwanciyar hankali saboda rayuwa ba a bata abincin ta sannan daga cikin abincin rayuwa akwai son Allah da manzon Allah idan rayuwar tana son Allah da manzon Allah zaka samu nutsuwa ka ba rayuwar ka abincin ya ku bayin Allah ku sani dukkan wa'annan abubuwa mun riga mun san su hakikatan amma sai dai rashin sanin hakika ne zaka ba kowa abinci ne shi shi ke warshe ba kai adalci ba in ka ba jiki abinci ne ka ci kaje ka ci kifi ka ci nama ka ci abubuwa daban-daban jiki ka ba shi abinci ne yi gudan babba amma kuma bangare daban ba ka kiyamun laili ba ka tashi kai azumin asinar da alamis ba ka zuwa makka ba ka duk wasu ayyuka na alheri kaga in ka diba rayuwarka ba kai mata abinci abin da aka so shine ka wa rayuwarka abinci Allah maɗaukakin sarki saboda adalci ne aka ce duk abin da biyu to haramun na tawa guda ba tawa guda ba malamai suka ce haramun na mutum ya tafiya da kawar takalma guda in ne kawar wani layar in guda ta kati aka ce a ɗebe duka a sai ƙasa haramun na mutum sa ɗan kunne guda ta bar guda muddin wa kunne layar lawe haramun na mutum ya sa madibi mai ijiya guda muddin idan guda biyu layar lawe saboda mai saboda adalci shi ya abin da adalci ka shi adalci ka ba shi hakki haka musulunci ya aza amma sai ga mutum na iya ba jiki abinci ba rayuwa a cikin ba ya ku bayan Allah ku sani na daga cikin bambancin rai da jiki rai in mutum ya mutu duk zahin da aka yi duniya wallahi rayuwar ka cikin ni'ima ta jiki bai ko sanin me a jiki duk wayan akwai cikin makabarta duk wani cikin kwance yanzu cikin makabarta duk wanda ya fara rayuwa sai jinsin sa wallahi suna cikin ni'ima ba da buwa duk wanda za ka gaba daya mutum bai ji ne bai ji duk abin da ma'a amma idan mutum ya zambi ba rai abincin shi ba to zai shiga wahala wata ta ma wannan zahin da ake matsala wallahi to zaka ya ku bayan Allah ku ba rayukan ku abincin su kamar da kuke son ku ba jikin ku abincin su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ba da haƙƙin da aka zaka kanmu Allah ka ba mu ikon yin adalci a cikin halittar da kai muna ya Allah kuma ya Allah ka ansa ayyukan muka ansa ibadunmu Allah ka ansa ayyukan muka samu gama lafiya ya Allah mu roƙe ka samu gama lafiya ka samu cika da imani ya ku bayan Allah kamar yadda kuka sani an dade ana ta neman taimako na girin masallaci kuma kun ga aiki ya ce bayan Allah sun taimaka Allah ya saka musu alkhairi bayan Allah da yawa sun sadaka jariya akan wannan aiki Allah ya biya su da aljanna Allah ya saka musu alkhairi ya ku bayan Allah kun ga aiki ya tsaya ana buƙatar tayis na masallaci baka samu ba shi kaga jiya ra'idi wani bawan Allah ya dauki nauyin yin masallaci tanti to amma kuma yan kubi sun ce ba a yin hanci masallaci ba a yi da bayan kasa ba saboda muna neman taimako fi sabilillah akwai kayan wuta da ake nema fankoki da aka son a sa da ƙwaya kwayi babu su kasa ya ku bayan Allah ya kamata a taimaka cikin wannan aiki aiki na Allah sadaqatul jariya duk wanda ya sa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajuhu inda Allah Allah ya amsa mana ayyukan mai samu gama lafiya صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك قوموا إلى صلاتكم الرحمن